أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na alhamis uku ga watan rabi'il uku ga watan al-muharram hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda hakan ya daidai da goma sha biyu ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na alhamis muna darasin tarihi cikin wannan littafi na nurul yaqin fi sirati al mursalin kuma idan masu bibiya ba su manta ba mun tike shafi na da da talatin 137 wato bai bai'atul ribuwan da kuma sulhul hudaybiya mun yi bayani a darasin da ya gabata cewa wannan al'amari ya faru a shekara ta shida bayan hijira kuma wannan sulhul hudaybiya ko kuma bai'atul ridwan ya faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baro madina da shi da sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da niyyar kawo umara wanda mashirikai na larabawa na makka suka hana shi shiga kilomita shida kafin shiga cikin garin makka wani wuri da ake ce mahudebiya a wancan lokaci amma a yanzu kuma ana ce masa shimesi kamar yadda muka yi magana ko suna wurin shi mai to mun ji menene ya janyo wannan mubaya arzin da ma annabi ya tura Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda domin ya shiga cikin garin maka yayi wa Laraba wannan bayanin da abin da ya kawo shi ba yaki ya taho ba biyo bayan ɗaiɗaikun mutanen da su kansu Qurayshawan suka rika turowa dan su gana da manzon Allah sallama su hana shi shiga da irin abubuwan da suka gani na cewa fa tabbas wannan mutum ba yaƙi ya zo ba ga dabbobi na hadaya ga kuma wato su a cikin harami tufafi na gabatar da ibada amma duk da haka waɗannan mutane suka kan gare suna ganin cewa ai su ci baya ne abin kunya ne a ce muhammadu ya shigo garinsu ya yi umara ya fita lafiya ba tare da kuma yaƙi ba ba tare da komai ba a ƙarshe dai suka yi ittifaki akan kawai to annabi ya koma sai wata shekara zai dawo to annabi ya tura Usman ibn Affan ya itar da wannan sako suka kiyarda suka ce shi yayi dawafi yayi umararsa shi kuma yace ba fa zai yi dawafi ba annabi bai yi ba labari na ɗan kurege ya zo wajen manzon sallama akan cewa an kashe Usman wanda wannan ne ya janyo annabi sa hannunsa da cewa sahabbai su yi masa mubaya akan sai dai su kare kawai akan jinin usmanu wanda wannan ya janyo suka rika yin mubaya a manzan Allah suna ɗaura hannunsu akan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan yin wannan mubaya a ƙarƙashin wata bishiya wannan guri da ake ce Shi shine Allah ta'ala bayan sun gama ɗaura hannayensu sun yi mubaya ga manzan Allah Allah yake cewa shi ma hannunsa yana saman nasu innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lalle waɗanda suke maka mubaya'an nafa wato suna wa Allah mubaya'a ne hannun Allah na saman nasa hannun wanda ya ɗaura hannunsa akan naka to a hannun Allah yake ɗaurawa da aka ga mubaya'a annabi ya dauki ɗaya hannunsa ya ce wannan ita ce hannun Usmanu to wannan abin ya faru a ƙarƙashin bishiya ne Allah ya ce innal ladhina yubayyi'unaka tahta ash-shajarati an gane ku wato waɗanda suke maka mubaya'an annan karkashin bishiya wanda kuma Allah ya san me ke zukatansu fa alima ma fi qulubihim fa anzalallahu as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba kuma hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu wanda zai shiga wuta gaba ɗaya cikin waɗanda suke mubaya a ƙarƙashin wannan bishiya su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu annabi ya ce in ba mutum ɗaya tak mai jan raƙumi wani munafiki ne shi kadai yake mu baya shi kadai ne kuma ya samu kansa cikin matsala an gane ku. to wannan mun ji duka ina mana matashiya ne irin abin da akan ce waiwaye a tafiya yanzu za mu daura daga inda muka tsaya inda malam yace sulhul hudaybiyya an ga wajen ko shafi na 137 malam yace wa inda zalika khafat quraishun a daidai lokacin da shawa suka samu labarin faga annabi nan sun yi mubaya'a da mushrikai ma'ana kai mummunai sun mai mubaya'a akan ko a mutu ko a rai lallai sai sun shigo makar nan za a yaƙi jinin usmanu ba zai tafi a banza ba sai suka ji tsoro suka tsorata wa arsalat suhailu bin amru sai suka aika da wani da ake ce masa suhailu dan amru Suhairu tasbiri ne na sahal sahal kuma shi ne sauƙi. ina ta <laughs> muna fahimta kuma kasan shi suna lamiri ne fa yana bin mutum da aka samu ka suna mai sauƙi sai ka zama mai sauƙi-sauƙi. in ka zama mai zafi sunanka na da zafi kai ma sai ka zama sunan ma'anar sunan yana tasiri ga mutum ina fata muna fahimta to saboda ka sai suka turo su hailu bin amr lil mukalamati fi sulh dan yayi magana da annabi alaihi salatu wassalam akan sulhu da ya kamata a yi a kan wannan hudubiya don kan wannan maslaha ta ainihin wato umara cewa ba samu maslaha tsakanin shi da shida wato a ƙuraishawa su Haidu don amuru ko da ya zo malam ya ce falamma yayin da ya so annabi yana ganin shi ƙala ya muhammad kafin ya zo kun annabi sai annabi ya ce sahula Amurku!" ya ce wa sahabbai al'amarinku yanzu zai yi sauƙi inna quraishan tujibu sulh lalle quraishawa suna son su yi sulhu suka turo wannan suhaibu dan duk wanda aka turo a baya annabi ya faɗi wannan magana ba ba yana ganin su aka turo wani na farko annabi ai da yake san mutum ne mai san dabbobi masu kiwo ne masu girmama wato haya sai ce wa sahabbai kowa ya daga dabbobinsa a nunnuna masa su isu ga gani yana gani ma kawai sai ya juya ya ce kai wannan mutanen wallahi ba yaki suka zo ba sun zo su zaka zane ya kamata ku kurai sha ku hakura ku kyala mutumin nan ya umara sai ya koma suka ce ta fitar Allah suka iya da da maganarsa to suhailu haka annabi ya faɗa akan sa da yazo sai ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad domin su ba Muhammad ba annabi suke cewa ba Muhammad kawai suke ce masa sunansa suka ce innal ladhi hasala laysa min ra'ayin ko min ra'ayi aqla'ina wato wannan magana da kaji na cewa an kashe usmanu ko kuma a'a a hana ka shigowa cikin garin makka ba ra'ayi ne na masu hankalin cikinmu ba yace ga wa annabi yace ba ra'ayi ne na masu hankalin cikinmu ba bal shay'un qama bihi as-sufaha'u minna wani abu ne da wawaye dolayen cikinmu suka aikata shi idan aka ce maka a cikin mutane akwai dolaye to sai a hankali yasa ko addu'a ma Allah ta'ala ana roƙon kada ya kama mutum da laifin da wawaye suka aikata ko rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata saboda haka suka ce wawayensu su ne suka aikata fa faba'at biman asarta abinda muke so ka saki waɗanda ka kama faqala hatta tursilu man indakum annabi ce sai kun kuki waɗanda suke tare da ku wanda kuka kama a wurin wa inda idin arsalu usman a lokacin da suka sako usmanu domin su in za ku tana sun tsare shi ne kawai ina fata muna fahimta sai labari ya zo a kan cewa an kashe shi kenan sai suka sake usmanu wal asharatu alladhina ma'ahu da mutane goma nan da kun tana sun bu usmanu wanda suka nemi izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan suna so su shiga cikin makka dan su gana da yan uwansu dan kai ziyara annabi ya ba su izini lokacin da ya aika usmanu ai sun nemi izini su kuma suna so su bi usmanu idan su dan gaggaita da yan uwa su dawo to da annabi ya ba da izinin to suna cikin duka waɗanda aka samu aka tsare a wurin to saboda haka sai aka sake su da usmanun a tare da su summa suhailu سهيل الشروط التي تريدها قريش daga nan kuma sai suhailu bin amr ya bujiro wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sharka da ƙuraishawa suke so a yi amfani da su wajen ƙulla wannan yarjejeniya da sulhun da zuwa kana tsakanin annabi da su ƙuraishawa su suka bujiro da wannan sharka kuna ji bari ku ji wannan mala a ga yadda al'amari ya kasance na farko suka ce wad'ul harbu bainal ne wa ƙuraishin ashirin sanawati za a ajiye yaƙi za a ajiye ta kubba za a ajiye makami babu yaƙi tsakanin ƙwarishawa da musulmai tsawon shekara goma ba za a ƙara yaƙi ba dole a ajiye makamai ba yaƙi sai shekara goma ba a yaƙi ba wannan shi ne sharaɗin farko sharaɗi na biyu man ja aminal musulmina min shi. Ya ku duk wanda ya baro shawa ya tafi wajen musulmai man ja min quraishin ko man ja al-musulmi na min ya da ku duk mutumin da ya bar quraishawa a makka ya tafi wajen annabi cikin musulmai a madina to musulmai su kora shi kar su karbe shi a mai da shi sannan wa man a quraish wanda kuma ya bar musulmai a madina ya gudo ya yarda ya koma wurin quraishawa musulmi na cikin musulmai la na birar da to ba dole ba ne sai quraishawa sun koro shi za su riƙe shi <laughs> wayo kenan mako ya tsaya wayo mato ai <laughs> Allah ya kyauta su musulmai su koro nasu su kuma idan ya gudu ya ta gurin su kuma su shi wannan kenan na biyu na uku suka ce an yarji annabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi umrati hadha al suka ce annabi ya koma ba tare da yayi umra ba wannan shekara wannan umrar ta yanzu dai a koma ba za a yi ta ba sun ma ya ake al'amil muƙbiri fa ya dukula habi ashabihi daga nan sai shekara mai zuwa ne zai zo ya shiga makka tare da sahabbansa an gane wannan ko ya ce ba da an takuru da min haƙuraishun bayan ƙuraishawa sun fita a cikin makka a yadda ba ma in zai zo ɗin ƙuraishawa na cikin gari inda an san zai zo za a fita a garin da sunan ai ba ta nan da ya shigo kaji bayan shawa sun fita sannan idan ma ya shigo sun mu biha thalathati ayyamin zai yi kwana uku ne kacal aka bashi a cikin makka kwana uku kacal aka bashi ya zauna laisa ma ashabihi min minas silahi babu wanda zai rike makami cikin sahabban ba za su zo da kayan yaƙi ba ba wani makami da shi sahabban nasa illa saifa fil qirabi wal sai dai kawai ta kubbansu kadai a cikin kufensu su ma kar a zara takobi kar a gan shi a zara ta tsirara mai ya zama a cikin kufe yake an fahimta da kuma baka shi kenan shi ne sharaɗin da suke so ya cika wannan shi ne na uku kuna ji? <laughs> daga nan da hudu suka ce man arada an yadda kula fi ahadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama min gairi ƙuraishin dakala fi duk wanda yake so ya shiga cikin alƙawari abinda suke nufi da alƙawari a nan ma'ana ya zama ya jibinci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin shawa. a daga cikin waɗanda ba shawa ba wasu ƙabilun daban to yana da dama ya shiga haka suka ce wa man arada an kula fi ahad ƙuraishin. wanda kuma yake so ya shiga ɓangaren ƙuraishawa su ma a wannan magana to da kalabi shi ma ya shiga ɓangaren su kowa yana da dama cikin ƙabilun waje da ɓangaren da yake so to waɗannan su ne sharuɗa guda hudu amma idan ka buɗa su guda shida ne ta fata muna fahimta wasu ma na ganin sun wuce shida amma dai a dunkulansu haka ga sunan guda hudu da suka faɗi wannan magana faƙabila sallallahu alaihi wa sallama kulla hadhihi shuru sai annabi ya karɓi waɗannan sharaɗai gaba ɗayan su ya ce an yadda duka sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce an yadda ammal musulmuna. amma su ko musulmai fadakhalahum ha amrun azim wani abu ne ya zo ya tsaya musu a nan? a zuciya sama al'amari ne mai girma wa qalu suka ce subhanallah kaifa naruddu ilaihin man jaa musliman ko man jaa'ana musliman ya za a yi a ce mutum ya baro makka ya taho gare mu madina musulmi a ce mu kora shi sannan wala yarjuna man ja'ahum murtaddan su ba za su koro mana wanda ya rade koma wurin zuwa qala sallallahu alaihi sallam sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa innahu man zahaba minna ilaihim fa ab'adahu Allah duk wanda ya rubuta a cikin mu ya tafi to Allah ya nisantar da shi an gane ku Allah ya ƙara nesa da shi tun da dama ba musuluncin gaske yake ba kana musulunci ka rudda ka fita saboda son zuciya wa man ja'ana minhum wanda kuma yazo daga gare su yazo gurin mu faradadnahu ilaihim muka mayar da shi gare su to fa sayaj'alu Allahu lahu farajan wa makharajan Allah zai bashi mafita a cikin al'amarin Allah zai bashi mafita kaji irin amsa da Annabi alaihi salatu wassalam ya bada dangane da wannan koke da sahabbai suka yi akan wannan bulu da na sulhun da aka yi yanzu wanda a zahiri zaka ga idan ka kalla haƙiƙa an danne musulmi ko ba haka bane an faɗi wasu abubuwa da ba maslaha ga musulmi a zahiri amma kuma alaihi salama ne annabi wanda ake masa wahayi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ya karɓi wannan sharɗa ga baki ɗaya su mun san da umarni ne na Allah subhanahu wataala saboda akwai hikima a ciki kuma dan gane cewa addinin musulunci addini ne wanda yake kokari wajen tsare jinin musulmi ko jinin ɗan adam kada ya ba yana kiyaye wannan akwai wasu hikimomi da yawa na manya-manyan su da za su shiga addinin musulunci wanda inda yanzu an yi yakin ta ba za su musulunta ba musulmai za su kashe su da takubba su mutu kafarai amma da aka yi wannan sulhun zai zama albarkacin haka za ga sun musulunta manyan su abu sufiyan su khalid bin walid duk za su musulunta ko musulunci daukaka da su a sakamakon wannan alkhairi <laughs> to shi sa wani lokaci zaka ga abu zahiri kai bai maka ba amma kuma a ɓoye a wurin Allah iliminsa wallahi alkhairi ne asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba za ga abu kai ba ka so amma kuma ya zama to alkhairi ne a gare ka ko kana kin abun amma ko baka sani ba alkhairi ne ko kana son sa amma baka sani ba shirri ne duka wannan Allah shine ya sani zan daidai malam yace amma al-amru thalith amma abu na uku ya ce wa huwa saddul musulmi da an tsawafi bilbaiti wato hana musulmi kasi tsawafi a ɗakin kaba a kana a shaddu asiran fi ƙulubihim wallahi abin da wanda ya yi wa musulmai tasiri ƙwarai a cikin zukatansu an gane ko ya yi musu tasiri ƙwarai a cikin zukatansu a ce sun zo an hana su yin ɗawafi malam yace li anna ar-rasul akhbarahum annahu ra'a fi manamihi kun ji inda gida ke faka su yanzu <laughs> sun zo kamar da ne bayani a darasin da ya gabata a lokacin da ba a hanya ba a lokacin da hanyoyin makka zuwa madina zazzabo ne tudu ne da tsauni da ramuka an gane ku da ainihin wato duwatsu haka suka shafo tafiya sati guda ko wata daya ko kwana goma ko sati biyu aka suka yi a kafa yanzu fa da aka yi titi kwalta da ce muku kilomita 450 a yanzu tsakanin maka da madina to sai kuma yanzu an zo kilomita shida ya rage an ma shiga makamfa already kawai karasawa za a yi sai a ce ba za a yi ba kuma a koma to shine nan malam yake tuna dalilin da yasa abin ya fi damun su sahabbai annabi ya faɗa musu cewa annahu ra'a fi manamihi annahum dakhalul bait aminina annabi ya ce yayi mafarki ne ai ya ga sun shiga cikin ɗakin kaba cikin aminci ba wani da ba tashin hankali sun shiga cikin aminci ya za a yanzu kuma a zo a mai da su a ce ba za su yi ba ko dai mafarkin ba gaskiya bane ko dai ba annabi bane ko dai kawai ya faɗa mana abin nan ne to ya kuma za a haka cin da ya gani ko a shiga mana kawai ba abin da zai faru inda dai tabbas mafalki annabi gaskiya ne kowa da irin tunaninsa Umar ya kasa haƙuri kasan shi har sai da ya tambayi Abubakar wa qad sa'ala Umar Abubakar fi dalika ya tambaye shi akan wannan al'amari faɗala qala sai Abubakar da yake shi mai ilimi ne Umar din ma yana da ilimi amma Abubakar yana da ilimi sama da ilimin da sahabbai suke da shi yana da fahimta yana da ainihin wato hangen nesa sai ya ce wa umar wa hal zakara annahu fi hadha al'am ba kawai masa ya za a yi ya yi mafalki? ya ce mana za mu shiga cikin maka cikin aminci za mu zo mu yi dawafi zai gan mu wasu sun yi saisaye wasu sun yi molo ko ba haka bane ya fada la tadkhulunna al-masjid al-harama In sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ba ku tsoron kowa ya kuma yin zamu zo mun zo shi shimesi ko mun zo hudaybiya sai a ce mu koma abakar ya ce shin annabi ya gaya maka a wannan shekarar ne zaka shiga a zai zo baka labarin na yi mafarki na ga kana cin naman kaza misali sai ka ce yau dole sai ka ci kaza ila gobe ne zaka ci kaza ila jibi ne kila ma ba kaza za ka ce ba wa zan zani ko kashin awaki ah ba yana faruwa ba mafalki dole ne sai ya zama gaske misali eh yanzu jama'a sai mafalkin wani abu na faruwa kuma kaga ashe ba haka bane haka ne ko ba haka bane da cikin mafalki iri uku akwai ne akwai buri ko ba haka bane kana so kai kudi ko ba haka ba sai kai mafalkin kayi kudi gaba kudi bayan kudi ko ina kana taka kudi kana kwanciya kan gadon kudi kana lulluba da kudi ana tashi da zanka dan keso a kwance kawai mana ko ba ga wani ha haka ne wata mata ana cewa wata yarinya tana son ita tana son ai mata aure ba kuma aure ta fuso ita kawai tana sha'awar a ce tana da yara yara take so to wannan son yaran da son aure ta tana ta barci ko sai ta yi falkin gashin har ta aure har ta haihu ta yafi yaya masha Allah tana zaune lafiya da soyayya da mijinta aka tafi ma har ta samu wani cikin a gashi na an kai ta asibiti tana naƙuda ana ta cewa yi nishi yi nishi <laughs> za ta haihu ana ta ƙara nishi tana ta nishi ta yafi ɗaya ana an biyu ne ƙara nishi sai can kawai ta dace kashi wancan duk kin ɓata jikinki da kashi ashe kashi shi a mutum <laughs> ka gani amma kuma wannan duka shattana bayyana mafalkin annabawa da irin na dan sauran gama garin mutane Mafalkin annabawa gaskiya ne abubakar ya ce ma umar ya ce wannan shekarar ne ya ce maka a wannan shekarar ne za ka shiga eh summa kutibat shurutus sulh bayna at-tarafayn daga aka rubuta wannan sharta a tsakanin bangarorin biyu mana aka yi kwafi na musulmai aka ba su kwafi na ƙuraishawa aka ba su wa kana al-katibu ali ibn abi talib wanda yake rubutawan shine aliyu dan abi talib ke rubuta wannan sulhun sakataren manzon Allah kenan ana sulhun ana fada yana rubutawa aliyu ibn abi talib amlahu sallallahu alaihi wa sallam, sai abu annabi yake wa aliyu wato dictation shine amlahu yana mai shukka yana fada masa ya rubuta ya ce masa ka rubuta bismillahir rahmanir rahim Ina faɗin wannan kalma wa qala suhailu sai suhailu yake cewa uktub bismika allahumma dan yadda a ce bismillahir rahmanir rahim ba ka rubuta kawai bismika allahumma da sunanka ya Allah kawai haka za ka rubuta haka zai rubuta kai ce bismillahir rahmanir rahim amarahu ar-rasul bi zalika sai annabi ya ce to kakka rubuta rubuta bismika allahumma ka rubuta sauki kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallama don maslaha da sulhu sun matsala daga nan sai annabi ya ce wa aliyu rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullah wannan fa ana rubuta head ne na paper kuzanta wai wannan shine abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka yi sulhu nan ma sai yayi zumbur fa qala suhailu sai suhailu yace launa alamu annaka rasulullahi ma khalafnaka da mun yadda kai annabin Allah ne ba za mu yake ka ba ai ba mu yadda ba ya ka rubuta rasulullah ko a rubuta muhammad kare yace uktum muhammad ibn abdullah ka rubuta wannan shi abinda muhammad dan abdullah suke sulhu da quraishawa fa amara sallallahu alaihi wa sallama aliyan anan kuma aka zo gwagwagwa kenan sai annabi umarci aliyu ya ce ka rubuta an gane ko kuma ya umarce shi bi mahawi dalika dan aliyu har ya riga ya rubuta za ma salaha ilayhi muhammadur rasulullah sai suhaili ya wannan magana sai annabi ya umarce shi bi mahawi dalika akan ya goge abin da ya rubuta din ya goge wannan rubutu ya canza an gane ko wa kitabatu muhammad ibn abdullah ya rubuta muhammad dan abdullahi famtana sai aliyu ya goge ka goge ya goge goje ya ki goja fa ma ha han nabiyyu bi yadi annabi ya sa hannunsa mai albarka ya goje gurin sai da ya tambaya ma ina wurin aka gare da inda aka rubuta rasulullah din sai ya goge an gane wannan ko wa kutibat nuskatani aka rubuta wato kwafi biyu nuskatul li quraish kwafi ɗaya na quraishawa wa nuskatul lil muslimina kwafi ɗaya na musulmai wa bada kitabatu shuruti bayan an rubuta waɗannan sharuɗa ja'ahum abu jandal ibn suhailun jilu fi ƙuyuli sai ga Abu Jandal nan Ibn Suhail ina fata muna fahimta ku ji wannan al'amari don Allah yanzu fa an gama rubuta sulhu ana gamawa kawai sai ga Abu Jandal ya taho Ibn Suhail shi kuma ya hajulu fi ƙuyuli yana sassarfa irin tsallatsallan haka a cikin marin da aka samu sa ƙuresha sun kama shi sun bai mari sun da shi ya samu ya gudo ya tsero ga hankom a hannayensa da kafafunsa yana ta irin tsalle-tsalle yana tahowa karkar zai taho cikin musulmi yana zuwa wa minal musulmina yana cikin musulmai na minal hijira waɗanda aka hana su yin hijira a cikin quraisha sun hana su yi hijira fa haraba lil muslimina hadhihi almarrata liyahmuhu sai ya gudo cikin musulmai dan su bashi kariya ya ji labari ai ya san sun shigo cikin baka an fahimta kawai sai ya gangaro ya taho tsalle-tsallen nan yana zuwa faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isbir wahtasib yace masa kai hakuri ka nemi ladanka a wurin Allah fa inna Allah ja'ilul laka wa liman ma'aka min almustadafin farajan wa makhraja lalle ubangiji ta'ala zai saman maka mafita da kai da waɗanda suke da rauni a tare da kai a cikin makka inna qad aqidna bainal qawmi sulhan domin mun riga mun yi sulhu tsakaninmu da waɗannan mutane ƙurayshawa wa atainahum mun ba su wannan alƙawari wa atauna ala zalika su sun daukan mana alƙawari ala zalika ahadan akan wannan cewa lalle ba wanda ne saba fala nagdir bihim ba za mu ci amanar su akan wannan alƙawarin da muke ba inda annabi sallallahu alaihi ina fata muna fahimta هذا وقد دخلت قبيلة خزاء في أحد رسول الله da aka yi wannan da kabilar za ta shiga cikin ahadin manzan Allah ta koma bayan manzan Allah tana bayan shi an fahimci wannan ko wata kalabanu banu baro bikir kuma suka shiga fi ahadin ƙurashin suna goyon bayan quraishawa kun ya faru a nan gurin kun ga malam bai kawo hadisin ba ya kawo kitace kawai domin ana zuwa Abu Jandal da ya fada cikin musulmai kafin annabi ya faɗi wannan magana shi kawai an riga an rubuta takarda an yi tanin sai Suhail ibn amur ya ce da wannan za a fara <laughs> shi Abu Jandal kuma haka Abu Jandal dole aka mai da shi shine annabi ya ga masa wannan magana yace da hakuri ya koma kawai ji fa mala <laughs> ga samu ga rashi ga samu ga rashi malam yace walamma tahal amru lokacin ta al'amarin ya kare na an yi sulhu akwai abin da kamata in samu ku? domin Umar ya damu san da ya tambayi abubakar wannan magana abubakar ya ce masa annabi ya ce maka wannan shekarar ne umar ya shiru da ce min ba ya ce to tun da annabi ya ce maka za ka shiga makka cikin aminci ya ce wallahi annabi ya faɗi gaskiya za ka shiga cikin aminci za a shiga cikin aminci haka abubakar ya gaya umar umar ya ce ban gushe ba ina ta istighfari ina ta tuba ina neman Allah ya yafe min saboda wannan maganar da na faɗa wa manzan Allah domin ya tinkari annabi yake cewa ya rasulullah lasna alal haqq ba mu ne akan gaskiya ba annabi ya ce mu ne walaysuhum alal batil ba su ne akan fada fata ba annabi ya ce su ne yace to falima nu'ti daniyata fi dinina me yasa muke ɗaukan kaskanci akan addinin mu a ce kawai idan mutum ya baro makka ya taho madina a kora shi idan mutum ya bar madina ya tabbaka kuma su su rike shi kuma sannan ba za mu shiga ba mun zo uh, umara ne kaza kaza yana faɗin wannan magana annabi ya ce tun da na ce maka zaka shiga zaka shiga wa in ila sadiq wallahi gaskiya na faɗa maka ya koma ya dinka istighfari akan wannan magana yace sai da na siye bayi ina yantawa ina siyansu ina yanta su dan saboda Allah ya yafe min magana ka duba Umar ba fa zakin annabi ba ya faɗi sa ne ai wuta hatu nazar ne za a yi wani abu kai kan tuta kai wannan ai dace ba wannan ai raini ne wannan ai wulakanci ne bai kamata a ce kaza yana faruwa ba ko ba haka bane ka ce barka nuna abin da kai ma ka ce ka dan faɗi ra'ayinka irin abin kenan fa amma tare da haka sai da Umar ya rika istighfari yana tuba yana tiyan bayi yana yantawa saboda tsoron wannan kalmar ta jayayya da ya da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka shiga su Makka shine nan malam yace bayan an kammala komai al'amari ya riga ya tabbata an yi sulhu an kammala shi kidan amara sallallahu alaihi wasallama ashabahu an yahli ru'usahum sai Annabi ya wasu sahabbai umarni akan to kowa ya aski ba sun tawo da umara ba da hadaya to kowa yanzu ya aske gashin kansa ya yi aski wa yan harul hadiya kowa ya yanka hadayarsa da ya taho da ita an gane ko li ya tahallalu min umratihim dan su tahalluli daga wannan umarar da suka dauko tahalluli shine zama sun zama free tun da a cikin suna cikin mahzurat su suna cikin harami yanzu su zamanto sun samu tahallul sun zamanto 'yantattu da za su aikata duk abin da ya kamata su aikata shikenan fahtamala almuslimuna min zalika hamman aziman musulmai wannan abin ya tsaya musu a zuciya wani irin damuwa wani irin kunci hatta innahum lam yubadiru bil imtithali hakan ya sama ba su gaggawa ba ba wanda ya tashi dan ya aikata umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya asli kai ba wanda ya kama dabba sai yanka fa dakala sallallahu alaihi wasallama ala ummil mu'minin da annabi ya shiga wajen ummil mu'minina wato ummi salama Allah ya kara mata yadda wa qala laha sai yake ce mata halakal muslimuna musulmai sun halaka musulmai sun halaka amartuhum falam yamtafilu na basu su umarni su yanka dabbobin su su aski ba wanda ya aikata sai shiga cikin matsala wannan musiba ne wannan yasa masu zagin sahabbai suke zagin sahabbai wasu sun kin umarnin manzon Allah a su sahabbai ka je ka ji malaman tafsiri abin da suka faɗa ba sun yi rashin da'a bane su jinkiri suka yi suna ganin kila annabi ya canza ra'ayi yace kawai a tafi yanzu ko kuma Aiwa annabi wahayi a umarni da cewa a shiga kawai don su sun fi zo a shiga da suka tsaya ba don ƙin umarninsa ba ne kuma idan suna cewa sahabbai sun zaƙi annabi ne ko sun yi mai rashin ɗa'a sai wanda ya fara rashin ɗa'a shi ne aliyu bin abi talib domin shi aka ce ya goge abin da ya rubuta ya ce ba zai goge ba ya ƙi gogewa sai aliyu yana cikin su kenan kuma shi ma ɗin yana cikin wanda ba su yi askin ba kuma bai yanka dabban ba to hadifa wai mutum yana da dogon baki dai kawai sai ta surutu faƙalar ce matarsa take cewa ummi salama ya rasulallah ya annabin Allah i'zurhum kai musu uzuri kai musu uzuri kaga aka ake son mata idan mijin ya shigo cikin damuwa to ta kwantar mai da hankali kada mijin ki ya shigo malam cikin damuwa ki ƙara masa wata damuwa ake ki kwantan masa da hankali yace faqad hammalta nafsaka amran aziman fi sulh domin wallahi ka daura ma kanka nauyi mai girma a lokacin sulhun nan da kuka yi mana waɗancan sharaɗin sun yi ne ya kamata a ce kai ma za ka iya cewa ka yarda da kaza ba a canza kaza a canza kaza kuma duk sun ce yarda wa raja al min gairi fathim musulmai koma ba tare da an samu nasara ba fa hum lidhalika makrubun za su koma a suna cikin damuwa walakin amma ni tambayar da nake baka umarnin da nake baka da shawara shine ukhruj ya rasulullah ka fita ya annabin Allah wabda bima turidu ka fara da kai abin da kake so kawai an gane wannan ko a wata riwayar aka ce ta tambaye shi ta ce kana so su yi annabi ya ce eh ta ce to ka fita ka je ka kira wanzaminka ka ka sa shi maka aski kawo duka ka yanka haka ta ce maza a wannan kaga ta ce masa ka fita kawai ka fara da wanda ya sauƙaƙa ko yankan ko askin an fahimci wannan ko fa idza ra'auka matukar suka ga ka aikata a aikace to fa'alat an gane ko fa idza ra'auka fa'alta ne idan sun ga ka aikata taba'u ka ce su bi ka nan da nan za su aikata fataqaddama sallallahu alaihi wasallam anan ma sai annabi ya tafi kawai ya umarninta anan ma ina masu cewa ba abin shawaran mata sai mata ba su da hankali suna da raunin addini suna da raunin hankali ba a neman shawararsu wannan mace ce ko namiji ta ba shi shawara mace ce kuma ga shawara ta yi aiki ta yi amfani annabi fi cewa yayi ma ra'aytu na qisati aqlin wa dini aghlaba li dhulubbin minhunna ko ban taba ganin mai raunin addini da raunin hankali ba amma wacce take kuma yana rinjayen namiji mai kwakwalwa mai hankali kuma da mace akwai annabi ya ce babu wadda ta kai haka tana da rauni a hankali tana da rauni a addini amma tana rinjayen ɗa namiji mai hankali ka gaba saraki da kashi rauni amma ya koma gida aka ce ya zauna sai da aka ce tashi zauna nan aka sa wannan kayan shira wancan sarki gwamna gama jiniya shugaban kasa dukkan wani mukami da kake da shi da ka shiga gida wurin mata ka sai da kai da kai haka ne ko ba haka bane kawai da ta dan maka murmushi yanzu nan zaka kai ka mata abin da kake so kai gama mazure a waje amma ka koma gida ka zama kamar kira a gaban magi haka ne ma to saboda haka annabi ya fita kawai ila hadihi yana zuwa ya kama abin yankansa fa naharahu ya yankata wani abil halaki ya kira wanzami mahallaka ra'asahu ko fahalaka ra'asahu ya masa aski falamma ra'ahu almuslimuna aba musulmai na ganin annabi yayi aski ya yanka dabbasa ta alal hadi suka yi ɗaukawa ragunan su dabbobin nan an gane ko fanaharu suka dinga yayyankawa wa halaku suka dinga majunan su aski sun maraja almuslimuna ila madina musulmai kuma suka koma garin madina ka gane ba rashin da'a ne ko biyayya ba a farko da basu wannan aikin ba suka koma madina wa amina kullu fariqil akhar kowane bangare ya samu aminci ba a kashe quraishawa ba ba a kashe musulmai ba ina fata muna fahimta kaga an samu aminci da a ce an shiga ba Allah kada ya san waɗanda za a kashe haka babu ruwan su walamma farra qararuhum ko walamma qarra qararuhum ja'atkum muhajiratu ummi kulsum bintu aqbat ibn abi mu'ayth uqbat ibn abi mu'ayth an gane wannan ko ya ce bayan abin ya tabbata an gama sa wannan dokoki da aka shimfiɗa kawai sai ga wata mata ta zo a matsayin hijira wato ummi kulsum bint uqbatu abin abi mu'aytin ta baro makka ta tafi madina ta yi hijira uktu usmanu li ummihi uwar usman ta bangaren uwar shi to fa kun san akwai sharadi shikenan talaba hal mushrikuna mushrikai suka dinga neman ta ba ganta ba kawai sai aka gano ai gashi Yana wurin manzo Allah suka ce to a dawo da ita fa qalat ya rasulullah sai ta ce ya annabin Allah inni imra'atun aini mace ce wa indi raja'tu ilaihim ko wa in raja'tu ilaihim fatanuni fa fatanuni fi dini za su fitine da addini na za su hana ni musulunci in har na koma fa amara fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala suratul mumtahana kun ta ne kawai Allah ya saukar da suratul mumtahana shi kuma al'amarin Allah ya wuce komai ina fata an fahimci wannan Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan ja akumul mu'minatu muhajiratin matuƙar mummunai mata sun taho daga makka sun yi hijira sun zo madina zuwa gare ku famtahinu hunna ku yi musu jarabawa ai musu interview ai musu jarabawa Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi kai ya san imanin su da gaske suka baro ko dan ƙarya suka yi fa in alimtumuhunna mu'minatun idan kun gano a jaraba wanda kuka yi musu cewa mummunai ne matan nan da gaske imanin ne ya sa suka taho an gane ko Allah ya ce falatar ji uhun al-kuffari kar karku mai da su wajen kafirai kara mai da su wannan na ɗaya daga cikin dalilan da aisa aka saukar da wannan aya kamar yadda malamai suka faɗa ɗaya daga cikin dalilai malamai suka ce matan ƙuraishawa da mazajensu san mata akwai tutsu idan mijinta ya bata mata rai aka yi saɓani jin suna so ta goma ma mijin sai ta faɗi wata magana ta ce za ka neme ɗan wucewarin muhammadu kawai hijira shi kuma kawai shi shi kuma kawai zai shiga to haka suke yi wasu su sai tafi wasu suna ma tafiya maka madina a matsayin sun hijira kuma kaga to ashe hijirar tasu ba wai sun yi bane dan Allah dan wannan to sai aka ce a dinga jaraba su wasu kuma suna yi da gaskiya an fahimta to Allah ce in dai aka jaraba su aka gano imanin su da gaske ne Allah ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku maida su wurin kafirai la hunna hillul lahu su wa'annan matan musulmai ba halal bane ga wadancan kafira ba halalta a gare su amma mace ta mutu ta yi imani baya halalta ta aure kafiri wala na daga cikin ayyuka ta haramta mace musulma ta aure kafiri ina fata muna fahimta sannan hum yahilluna lahunna su ma din kafiran ba su halarta ga waɗannan mata musulmi ina fata muna fahimta Allah ce wa atuhum ma anfaqu ku biya waɗancan kafiran kudin su na sadakin matan su din da suka gudu suka bar su suka kashe kuma yada musu da kudin su daga baitul malin musulunci wannan ta zauna nan cikin musulmi ta wani musulmi biya su kudin su wala junaha alaikum an hunna ku musulmi babu laifi akan ku ku aure waɗannan mata an fahimta idza ataytumuhunna ujurahunna amma da sharadin kuma ku ba su sadakokin su daga tayi hijira ta zo ba kawai da ka riga kama ta kawai kace eh, na kama wannan mata ta ce a ah, ita ma zaka aure ta da sadaki ne wala tumsiku bi ismil kawat kada ku zamanto cewa kuna rike da ainihin wato isma wato alƙawarin auratayya na kafirai mana karka zauna da kafira wanda bata imani da Allah bata imani da manzon Allah ba wanda bata daidaita musulunci ba ko addinin Allah tana karkashin ka rabu da ita was'alu ma anfaqtum ku tambaye su su kafirai su biya ku abin da ku kashe na auren wannan kafirar da bata imani da Allah ba su kafirai su biya ku sannan wal yas'alu ma anfaqu su ma kafiran su tambaye kudin da suka kashe matansu da suka yi hijira daga Makka suka dawo wurin musulmai kana fahimta Allah ya ce zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan shine hukuncin Allah da yake hukunci tsakaninku kawai wallahu alimun hakim lalle ubangiji ta'ala mai hikima ne kuma masani ne a dukkan al'amura da suke faruwa malam yace fa kanat al mar'atu al muhajira sai cewa mata mai yin hijira tustahalaf akan sa ta tarantse duk mata da ta hijira sai a sa ta tarantse akan cewa annaha ma kharajat raghabatan bi ardin fi an ardin ba ta fito ba ne dan canza yanayi kaga wato iskan madina ta fi ta makaradi ita so ta san canza yake kawai ta taho an fahimci wannan ko wala min bughdi zawjin ba kuma ta baro makka idan tana jin haushin mijinta ko mijin ya bata mata rai wala litimasi dunyan ko dan neman duniya yasa ta zo wala li rajulin min almuslimin ba ta zo bane dan tana son wani musulmi daga cikin maza wa ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulihi ta rantsa duk wannan rantsuwa ba za ta yi kan ta zo ne ba dan wannan ba dan wannan ba ba dan wannan ba ta fito ne kawai ta yi hijira dan san Allah da manzansa wa mata halafat duk lokacin da mace ta hijira ta yi wannan rantsuwa to la turaddu ba a maida ta bal yu'ta li zawji hal mushriku sai a ba mijinta mushrikin nan da ta baro ma anfaqahu alaiha irin abin da ya kashe akan ta san bai aure ta ya kashe kuɗi kaza da kaza duk sai a biya shi kawai abinsa ita kuma sai a rike ta wa yazuzu lil muslimi tazwijaha kuma ya halatta musulmi ya aure ta wa fil ayati a cikin wannan aya da muka karanta tahrimu imsaki zawjatil kafira ya nuna haramun ne mutum musulmi ya rike mata kafira mata kafira bal turaddu ila ahliha ana maida ta wurin iyalanta ne ba da an yi ma an faƙo alaiha bayan an ba musulman abinda suka kashe akan wannan mata kafura malamai suka ce wannan ya faru kafin a saukar da ayar suratul ma'ida wanda ta halatta auren ahalul kitabi ina fata muna fahimta ne ya kamata mu dakata abinda makaranta ya zama daidai muna fata ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah wa sarki ya fi mana wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله